a ilayya ba ijara ya aka yi haza siyaku wannan siga min al-masa'ili ma'tufun ala mamnu'ati siga ne akan abun da aka hana hmm? na karanta ka gana ne kai kai kai da liki na kake to duba ya bane ba gashi can a sama قال المصنف رحمه الله والإجارة والبدل كو نسمع ما بياب موتا لا إجارة ولا بدل مو تقوى في ما يدينا ينونه يا قرآن أولا يحرم على صاحب الأضحية حرمني أنا حرمت إلي إجارة جلدها ba da zabhiha ya yayi jinga da fatan bayan yankawa ka feɗe bin rago ka ɗauki fatan ba an yi ijara ba ha fatan kanta ta sadaka ce wa amma ijaratul mashiyati in qabala zabhiha wa ja'izun amma ijaran dabbobi kafin a yanka wannan ya halatta al-mu'tamadi ah, to in kada da raƙumi ba sai ka ɗauki kada da ka dauka mutane kaya ba na laye da raƙumi ba ko ko ma kun yi bana to to kaga wannan raƙumi a inda aka sayo shi da kana da kaya ko da damina ne za a yi huda, sai ka je ka yi huda da shi shi kenan wannan za ka amfani da shi a yi huda da shi za yi kallo ko yadda za ina ga inda za ka ɗaura garma sai dai labari idan ka iya ta ma taɓa ganin raƙumi na ta ga ko gani ba sai ta gani ana yi ta da kidirijiya ko a gada na ga raƙumin da ake huɗa ba huɗan da ba amma ga shi ne shi ya hawo shi zai je huɗa a nan gada a mai kasan yan kurmi ne a yana yan zamfara Aha, saurara da kyau yan sakwato zan farawa. Eh, yau To, ana wuɗa da lakuni. Eh? Me ce? Zai iya? Wa lakunin ko? To, yadda yanzu kai za ka je ka taya shi zai huda da rakuni za ka raka shi zai huda da rakuni <laughs> sai ka je ka tafi can ka nemo rakuni ya rubuta hmm? amma to kaga na ya ba a magana yan zango ba cikin ba cikin Najeriya وانا ميبان بان كنت دار بسلا اولا خو وما انا هنا دي وانا ما قد خد ما دي بايا هذا السياق في المسائل ما اطوف على الممنوعات معنى ايه ده صدي انا صدي انا اولا يحرم على صاحب الاضحيه اجاره جلدها بعد ذبحها wa amma ijaratul mashiyati qabla zabiha fajaizu alal mu'tamadi khilafan lima dhahaba ilayhi sahanu hmm? eh me ne ba a ce maka an ka fede an baka fata ka je mai bai ma fida duk ba wasu duk sun tafi kasuwa a ce ya fede ka bar masa fatan ya fede ma ya ɗauki fatan ba ka yi jara da shi ba to na dai sai ka biya shi kuɗi alabashin ya gama fitan in ma ya sa rai za ka ba shi fatan a nashi don saboda ko sadaka za ka bayar shi zai ɗauka saboda shi ya fitan. Yake to an fasa ba za a ba su. ka ɗauko ni kawai ka ɗauka ka ba iyala can sai ka gan shi ya tafi mababbaka ya bambace shi ya ja mai da shi nama ne hmm? sunan shi kenan hmm? kai ku kayan ku kalal mawaq mawaq na cewa rahimahullahu kuna mas'ala tare an yasta jira. على سلخها أنه ينمي جنجا أكم تيتي دقو بشيء من لهم هدون أبو ننام ذا أباشي كي دقفا دقفا فوا ولا شك أن هذا ممنوع وهو بيء سير وانه كاسي دلاغوك المسألة الأخرى إجارة جلدها قال سهنون tajuzu ijaratu ha, ainihin al’adhiyyati wa da maitati ha. A ainihin bayan in an je mai amma ana iya yin abin da za a yi haya da shi kaga ai ana je mai fatan in ka je mai fatan ai takan zama nukwariya takan zama jaka takan zama mai ne to a irin wannan ya za ka yi ɗaukan kayan haya da shi bayan ka je mai har da masacciya ma in dubi ga mai ba da dabbiha Kwana ibnu shafi innal mazhaba la tajuzu ijaratuha mazhaba ta ce kai yadda za ka yi ka kauce daga ijarantar da fatan layya والجلد تابع للنسك اتونا فاتا تانا دين عبادة دي العضهية المتقرب به إلى الله لذلك جاء النهي عن إجارتها ويشبه هذا هذا الأمر مسألة إجارة بيوت مكة تو وانا كما زي بيو باين آه هاين جدا ana ba da haya a gidajen maka ko ba ba da haya maka garinmu ne gaba ɗaya to amma mutum zai ji daɗi biyu ne ke kafa to amma to ginin fa kaga an karɓi haya na ginawa ne za a iya karɓan kuɗin a ba an gina gidaje an ba da haya su ana karɓan haya su to amma kuɗin a ina suke tafiya ƙara gyara gidaje ƙara gina wasu haɓaka abun nan a ajiye asusu wani zai rushe in ya rushe za a abin nan ɗinsa kullum ba za a zauna in ka ga in kai abu shi kenan ka nemi wuri ka zauna ka kwanta sai ka sake tara kuɗi in ya rushe ya za a gyara shi dole a tara kuɗi sai ya rushe tukuna sana za zana neman taimako to ya kamata sai koyaushe yaushe aka tashi za a yi aiki akwai kuɗi a ciki in an yi aiki an gama a ci gaba da tarawa a ci gaba da tarawa a sake sabon asusu a ci gaba da jingewa saboda za a bukaci wani abu to haka a yi saka ga yasa harkar mu ba ta tafiya in mun yi in muka gina masallaci muka gama shi nasa fara faɗan liman an faɗan liman faɗan yan kwamiti faɗan kaza faɗan kaza in suka zauna suka zauna suka ga babu kuɗi wancan na samun kuɗi wannan baya samun kuɗi suke sun rushe sun kore shi to haka ake yayi hmm? ya iya da tsaya iya na tsaya iya na kai kai ka tashi ba da labari duk nan kowa na sane duk inda aka yi abu to in dai ba naka ne ba bai rabo da kawai nasiha ne da muke wa yara kun tashi ginawa ku gina ku kaɗai ka gina abin ka in kuma za ku samu kayan baban ku kusarwa ciki shi ke nan ku samu ku taruwa ciki ku ci gaba da yi in ka gaba zai ba za ka zo kayan baban ku ka ce a korewa ne a barwa ne a kore ce a yadda ka ka kai so ɗa ne kai shi ma ɗa ne in kana yi haƙuri ka zauna da baban ku ka ci gaba da haƙuri in ba za ka yi haƙuri ba je ka fana ka shi ke nan. amma yau kayan jama'an nan malaji a ce kaga community community nan to sharrin duniya a duniya nan to sharri ya kare kan community community nan shirin sa aka yi ina ga philosopher suka fitar da shi don yadda za a kai addinin musulunci kaga ta hanyar community aka so aka rushe salatu yanzu babu magana da sarki community a sarki yau mai anguwa bai da amfani bai da amfani ne bai da amfani wannan sarkin da ake zaune sarkin na malam bai da amfani illa ya kashe kawai ana ɗaga masa kafa saboda har yanzu da ɗan sauran musulunci amma ana shirin za a mayar da su asfala safiri in an yi sa'a wanda ke saman ɗansu ne to in ɗan suna kai a karrama su ɗan na sauka wani zo yi jizga su ce leburori sau na gari ban zama amfanin su ai maganar da ɗan kaɗan ka gani ne kake dariya a kan sau yanzu gaba ɗaya ya kamata al'umma a annabi Muhammad su dinga kuka wallahi malam ta ko ina an ɗauko za a rusa su in aka rusa sarakuna babu ruwanka kana dariya ko da baka shafi gidan sarauta ba addinin ka aka taba sun cuce ka ba su cuce ka ba wannan rikicin ku daban sun cuce ka ku yi faɗa amma a ce sarautar za a tumɓuke a wulaƙanta ta sunan ne ba. to kuma su target ɗinsa sarautar don community a karɓe ta community sun ga za a yi kaza community sun ga za a yi kaza hmm? su ai me ni ba na je wanda ke oh so so to ai kan shi ne ai muskilan a shi ne da abin da ke sai muku shi ya za a yi wane ya kone wane ya kone wane ya kone an kone a kano an kone a kaduna an kone kila na sakwasa ba kusan yadda aka yi ba na kan fagar ba kusan abin da ke gudanawa ba an yi wannan kai a sake yi da ka duk kayan ka ɗauko ka zuwa ce wani aikin addini ne za a yi amma yanzu za ka ba mu fuloti zan ba ku fuloti to amma fa ka sani ya za a yi hajjara ta fi mutum fasaha ta ma fi shi lokacin da mutane suka zo za su faka wajen ta mai take masu lanke da sai sai yi ta mun ga ruwa muna so mu zo da iyalanmu mu zauna a nan sai ce eh to ku zo ku zauna amma ba ku da hajjiyar ruwa ruwa na wani ruwa na ƴaƴana ne ka ce eh kenan to kai lokacin abin da ke samun hawa ce take san da hawa kai kuma kaga mutane sun zo za su gina maka banza ni ma ga ya eh, kai maka wannan kai kai ma aiki sabili da kai maka to karshe su ce to mu muka tare muka gina yanzu ko dai kafa ba ciki ko mu fafa shi to kai me kai saka ka rike fulotin ka yaya in za ka zuba taimako Allah za ka ba eh, baka da iko a ciki sai yadda Allah ya tsara kuma ni ne yanzu shugaban wurin marayu Ka yi aka ruwa sai dai haka in kuma ka fakir na ja maka fakir da masu da ƙarfi in an tashi haya haya haya takardun ka. wuri takardun wuri na hannun ka. menene na hannun ka? menene sai sai mu ji inda ka shigo wurin Hmm? to wanda duk yanzu wani abu ya sami shi shi ya cikin magana su ga gina bukkan suka ce zo ka shugaban na mara ta ce a wani yi ce a a zo ka shugaban ce to kan alkur'ani da sunan manzo Allah zan jagorance suka ce eh to shi kenan dama ka zan za su ka shi ne wanda dama kai ma kana sani ka ci gaba da yi kana yi ka taimaki addini daidai lokacin da aka ce suna ce kai ya kai ka ci ga kayan ku wani ma ba da fa aka gina wurin ba yana da bukkansa ta aka ta aka ɗauko sunan bukkansa aka saba wani shi na aka ci da ya tafi yana cewa ana gina min masallaci ana gina min masallaci a ƙarshe aka ce to za a yi ma taimako ɗaya za a saka cikin limaman wanda za a zaɓa in ka ce shi kenan in baka ci ba ka ƙara gaba ita wannan mas'ala har yanzu kada ka ji ta kai dariya idan kai dariya sai ka fada cikin sai Allah ya jarabce ka da ita duk wanda aka shiga matsala ya koma gefe yana je yana dariya in Allah da kafin ya wuce sai ka fada an kulla abu da magana a fili kana ta ya za a yi a ba da sadakoki ka hada a ba da menene ka hada menene ka ce o oh, shi da ma sadakokin ko ke kallo in an tashi kai ake kawo buhunan shinkafa kai ake kawo buhunan kaza kai ne ake kawo kaza kai ta wada kan ka matsayin wuri naka ne to ce haka ake wa kallon limamai to ka in wurin ka ne za ka yi ba da ƙa'ida kai ka kawo shinkafa wa ka ba masallaci ka ba eh ba 'yan masallaci ba eh to za a sai bai ta kuɗi liman ka ba ba masallaci ba ba yan masallaci ba eh to shi nan kusan ita gida in na ga dama mu raba mu a yan masallaci aka ba ba liman aka ba ba ba masallaci aka ba ba masu kara kai na a cikin masallaci su aka dauka aka ba su to gasu nan a raba musu je ka raba musu ni ba zan iya zan je raba musu ba tsautsayi na ba wani ban ba wani ba mu dinga siyasa daga nan kuma sai hmm? ah, sai wani shafi ka jira inda zai kullo wa'annan mutanen dan adam ba a zama lafiya da shi hmm? eh to gaskiya ka su ma da dan goran ka dan sai dai mun su inda babu wannan matsala sai bangaren rawa mara ya raba ana da malamai yarabawa na da malami za ka ga yaro karami yadda an kawo ana abun na tafa eh, kamar kaɗin cewa da layi a bar ma maganar da nan wanda duk ya zauna da shi a san cewa eh lalle akwai malumta a wani akwai shugabanci a wuri yarabawa na tabbatar maka yarabawa wannan yarabawa yau ni na da abokai a ciki to amma to ya kai ba gane shugabancin su ba to in dai ka zauna a cikin su to ka san su to duk wanda ya zauna da rabe ya san akwai malam a bayarabe akwai malam shi ne fa zai zo izo a tambaye shi da yake ni suna ɗauka na ɗan wasu abokin su ne haka za ka tambaye shi aka tambaye shi shi gaskiya bai sani ba amma tambaye wannan tambayewa ne sai a tambaye na ba da amsa shi kenan sai ya tashi in ya tashi gai da wancan sai kirjinsa ya je kafa ya gode ni kuma sai gai da ni a tsaye na ce kai me yasa zaka gai da ni a tsaye ka gai da dan na, shi ba wannan da ni da shi ba daidai muke ba muna ma fi shi tunda muna wasan banza sosai na ma fi shi kaga da ka tambaye bai sani ba ni ne da ba da ansa sai ai dariya mahalan sai to shi ke nan sai a da dariya gaisuwar yadda zai gaida ɗan uwansa daban da yadda zai gaishe ka komai karatun ka ai sa wancan mutum ke ce kowa ya san nashi na hukanci ne kada ya gada bai san nashi ba sai a gano da su ba ake na hukanci bai san nashi ba shi sai daga yanzu dai shi kenan in ya mutu eh a sai ka gaya musu ka ce baba ko idan so yake ya rufa na tara abin da yake so zai ne kuma na ƙiyar da ya za a yi kafan kin san floti na ne kin san ne nake zaune ba dare ba rana da na mutane to shi so yake ci kawai ya zai zara da ni shi ya da ce ba su wanda zaka wa bayani daban bayani da zaka mutane daban ba ko daban-daban ne ba a'a kowanne mutum da irin zaka masa cikakken bayani wani fa ga abin da ke kan da nan arewa kake sai ka buga musu misali da kaza da kai ya saka da shi da kaza da kai ya saka da shi da kaza da kai ya saka da shi kungiya ma ya aka da ita ga wanda ya kafa ga wanda suka kwace kungiya hmm? ta kafa ce ga baki da wanda iki wahala yayi riski da ransa Allah ya sa ya kai labari da aka kawata aka wuce ya kai kwamiti sai aka cire shi sai dai ji a gidan rediyo an sallame wani an zan ɗaurawa da shi ne shugaban ƙungiya gobe ka sake yadda da wani mutum a dai yi abu kwalo kolo a gaban kan ba kai maukaci ne ba za a sake gobe a sake shi yi wahalan dukka komai muna zan da shi a lokacin ya shiga riski iyakacin riski mu da muke tare da shi ma mun shiga riski muna zaune muna karatu a gaban malamin mu sai aka waye gari na yanzu muka san da ba ya san da sun wuce da shi wala an wuce da shi an wuce da alaji wani an wuce da alaji wani an wuce da alaji wani an shiga gida an yi bincike an an tsaya gida an shiga gidansa an tona komai komai an yi daidai da shi ba samu wani ba sai wukan yanka albasa shi kenan aka wuce ta aka ce to sharri aka yi musu kuɗi haka ga waɗanda suka ce muku kaɗan da aka za ka ɗora dama shi wanda ya shugabanci wannan shi ne yadda da a ce ai barawo ne ina amfani da ƙungiya ina cin kuɗi ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne tare da kowa ya san ma'aikaci ne ko sata zai yi wannan in ya shi sata zai sato da yawa tun da abokansa ya sun sata da yawa amma shi ba sata ne sa da ba hmm? Amin, madam. wallahi malam wallahi malam kuma hajjin yanzu ba fafa ba kuma sannan ba za mutum koma gefe ina kallon sa ina dariya abin da ake mutu wallahi malam ba maganar dariya ne kin mutu abu ne shi shiryayye su ko sun kasa ba? bonono za a yi maka tsonono fahiya abrun manhiyun anhu ainihin anil ikidami alaihi bi kaunihi ya suddu nasa anil hajji wa an ziyarati baitillah qala ibn umar man akala me ke da suna kira'i buyoti makkata duk wanda yake kuɗin hayan dakunan makka fa ma akala naran fi batalihi ya isa haka ah, a da saniyan can ku wan abi da biyan kala qultu li ibn abbas radiyallahu anhu kayfa nasna'u bi ihabil badadi ya zamu idafatu ala tasaddaqu bihi shi kadan ya shi